الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <coughs> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا <coughs> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ana azumi ko ba dama a sharuwa kun sani shi ne jarrabawa in ba dan darasi ake yi da ba dan azumi ba ne da tuntunin wani ya taɓa gonar ruwa amma sai ku yi haƙuri haka za a yi ta buga muku mu kuma allah ya ba mu lafiya yanzu ina kan kujeran kusan na fara Allah da ya samu wanye lafiya insha Allah ta'ala ah, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa na kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani wani tv kake kallo ne haka kai dai mai bulon riga ne kake kallo in ana darasi ya zama hankalinmu iyakai in kuna zaune a gabana kuna kalla-kalla sai ku hankali ba a haka musamman kai a rika kiyayewa so yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe mana kasar mu Najeriya Allah ya kara mata albarka da zaman lafiya waɗanda suke nufin ta da sharri Allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ya mai da sharrin su a kansu gaba daya bukatunmu a a ɗaiɗaiku Allah ya biya mana yana shigowa Musab ya kare ne yace shi ma sai an gaya muku cewa kuma sa addu'a yana da bukatu na alkhairi a wurin Allah to ina isar da bukatun Musab shi ba a masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani Allah ta'ala ya ji kansu da ikon Allah za mu tashi a cikin Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama mun tsaya idan zan tuna a kan tsakiyar aya ta 97 yau da ikon Allah za mu kammala ta kuma sai mu ɗora gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba mu ikon yi in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo su a da su الله wannan ya ce assalamu alaikum to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan iyayen kai sa aljanna ce makomar su da mu baki daya amin ya hayyu ya qayyum malan tambaya ta ita ce shin a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda suka haddace ƙur'ani suka rubuta tafsirin ƙur'ani daga masoyinka mubarak umar ajiwa ko waɗanda suka haddace ƙur'ani a cikin sahabbai ai suna da yawa sosai sosai babu kokonto akan haka suna da yawa kuma waɗanda suka yi tafsiri ba rubutawa ba suka karanta da tafsiri suna da yawa akwai littafi mai suna ma'arifatul ƙura al-kibar ta'alifin alhafis a az-zahabi rahmatullahi alai littafi ne mai muhimmanci musamman wajen sanin manya-manyan mutanen da suka yi ƙur'ani hidima a wannan littafi ma'arifatul ƙura al-kibar a shafi na ashirin da ashirin da biyu da uku zuwa shafi na hamsin zuwa hamsin da biyar da abin da ya kama da haka ya kawo sunayen sahabbai da suka yi haddan ƙur'ani. hadda ta hakika ya kawo irin al-khurafa al-arba'a duka sun haddace qur'ani kuma sun karantar da tafsirinsa abubakar umar usman ali radiyallahu anhum kuma duka sun koya ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ga wannan akwai sahabi abdullahi ibn mas'ud shi ma ya koyi qur'ani ne gaba ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu shi ma a wurin fiyayyen halitta ya koyi ƙur'ani ɗin directly a irin su salim maula abi huzaifa shi ma ya yi karatu gaba ga fiyayyen halitta ya yi a wurin sauran sahabbai akwai mu'azu bin jabal radiyallahu an shi duk waɗannan alarmomi ne asalin ma na farko gangaren ɗin gaba ɗaya asalin manya-manyan gogaggun malaman ƙur'ani a ɓangaren tilawa da kira'o'i da tafsiri duka suna ciki abu huraira ma radiyallahu anhu shi ma alaramma ne ba wai a ƙur'ani kaɗai tsaya ba ala ramma ne amma shi bai yi tilawa ga magafiyayyen ba a kaɗai ya tsaya ba masanin ƙur'ani ne kuma ya yi tilawan ƙur'ani amma shi bai koyi ƙur'anin kai tsaye ga tsayayyen halitta duka haddace a gabansa ba sai dai wani ɓangare ya kammala haddan ƙur'ani ne gaban sahabi ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu da abu darda su suka koya mar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu shi ma sahabi ne amma bai gama tilawa ga magafiyayyen halitta ba ya yi tilawa ga Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu shi ma ma ne sai a shigo da magana sa a ce kaza yake karkashin aya da wannan akwai su dama a ce maganganu ne aka tattara da shi kamar a tafsir bil ma'asur na imamu suyuti rahmatullah ad-durr masu fi tafsir bil ma'asur in ka duba za ga yana kawo akwal nasu da dama tafsir qur'an karim na ibnu tafsir rahmatullahi alayh za ga ai tafsir ne bil ma'asur zai wahala ka samu aya da bai kawo maganganun su a ciki wanda kuma yake maka bayanin menene ma'anan aya din tafsir na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari rahmatullahi tafsir ne bil ma'thur zai wahala ya kawo aya da kawo maka maganganun sahabbai a cikin ga abin da suka fassara ba amma su dauki alkalami su rubuta tafsiri a magana mafi inganci wannan ba a samu magana tabbatacciya akan haka ba amma kuma jama'a maganganunsu ne wannan ya tabbata a wurare da dama an tattara maganganunsu a matsayin tafsirin qur'ani kuma shi sa dama a wurin tafsiri akan ce akwai tafsir bil ma'asur akwai tafsir bil lugha tafsir bil ma'asur da ma a samu imma tafsir al qur'ani bil qur'an ko tafsir al qur'ani bis sunna ko tafsir al qur'an bi aqwali sahaba ko tafsir al qur'an bi aqwali tabi'in ko kuma yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya fada tafsir al qur'ani bil qur'ani was sunnah shine a fassara qur'ani da qur'anin da sunna ba wai sai an rasa qur'ani da qur'ani a zo bi sunna ba da qur'ani da sunna din da fa duka ne haka su waje ɗaya ake a wurin tafsirin qur'ani da fahimtar ma'anar su shi a fahimtar sa tafsirul qur'ani bil qur'ani wa sunna a hada suke tafiya in ba a samu wannan ba sai a zo tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba an ga duba littafin sa na manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an karamin littafi ne amma iya da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi wurin sanin hakikanin matsayin sunna a tafsirin qur'ani da kuma shari'a ta musulunci da bautan Allah subhanahu wa ta'ala so in maganganun sahabbai kake nema sai ka duba a waɗannan wuraren insha Allah ta'ala ina fatan wanda ya tambayan yayi tambaya ne dan shi ma ya haddace qur'ani kuma ya san me ya san ma'anarsa muka ka tambaya don mu fahimta mu yi aiki da shi ba kawai don mu ji a labari ba to sai ka dauki sahabban nan su zama su ne mentors ɗinka a cikin magabata ko role model naka da za ka yi koyi da su ka fahimci ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya ba ƙara mana ilimin ƙur'ani mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta da aiki da ƙur'ani Allah ya kara mana fahimta da aiki da ƙur'ani Allah ya kara mana fahimta da kuma aiki da ƙur'ani shekara biyu da suka wuce akwai wata jami'a a sudan sunanta jami'atul ƙur'an da suka taso musamman suka zo har najeriya suna ɗan bin ɗan abin da muke na juhudul muƙil a ƙur'ani suka yi ta mutaba'an abubuwa na suka zo har najeriya da vice chancellor da mufti na ƙasar sudan gaba ɗaya a wannan lokacin shekara biyu da suka wuce suka zo suka yi honorin dina suka karraba ni da digirin digirgir a ƙura'ani da kuma tafsirinsa eh, da hakika da suka zo da takarda ɗin allah ya sani na ce musu gaskiya a bari suka yi insistin cewa a abu ne based on merit a ƙura'ani mu bayar a west africa gaba sai muka fara bawa gabaɗaya. gaba ɗaya irin wannan kai ne da farko da muka nema a wai safar muka karama shi a qur'ani gaba daya wadanda aka yi gabanin nan daga sudan sai kasar misira sai kasar morocco amma a wai safar ka kai ne na farko a south africa ba mu yi wa kowa ba east africa ba mu yi wa kowa ba sai muka arewa gaba daya to suka ba ni dai dalilai da ya fi karfi na kuma suka da kai da wasu wanda nake jin girmansu su shikenan sai na karɓa. to sai suka ba ni wannan digirin digirgir wato doctoral degree kenan ko honorary honorary doctoral degree shi wannan na ono ne an yi ono kaman girmamawa ne amma a ka'ida bai mai da kai doctor sai dai kawai zama an karrama ka a wurin insha Allah to karramawa ce abin da na addu'a a wurin shine cewa ina roƙon Allah ta'ala ya sa karrama wanda za a mana a filin kiyama dalilin ƙur'ani ya na duniya ɗin kuma Allah ta'ala ya sa wannan ba shine rabon mu kadai ba rafinmu Allah ya sa a lahira ne <clears throat> insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan ce, assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ji kan iyayen malam malam ni ne wani ruwa yake fita daga al'aura ina azumi malam yayi zan yi Allah ya saka wa malam da alkhairi na farko ba san namiji ne ko mace ba sai dai a tsabdara cewa mai iya yiwa macen ne bisa ga yanayin tambaya ɗin. a cikin sharhul mumti ala zabil mustaqni na ibn Usaimin rahmatullahi alai a mujalladin farko shafi na ɗari uku da da ashirin kada ya amsa tambaya kai tsaye a kan ruwan da ke fitowa musamman in mata ne gabanin al'ada ko bayan al'ada a fahimtarsa wannan abin da yake fita din kwata-kwata baya hana sallah baya hana azumi in an tsananta kaɗai shine a ce a jaddada alwala inda kulli salatin a lokacin kowace sallah in lokaci ya shiga sai a jaddada alwala don fahimta ta ibnu qudama rahmatullahi alai yace in an tsananta shine a da alwala shine fahimtar imamu malik rahimahullah shine fahimtar imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi kuma wanda ne fahimta ta imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah to ala ayi halin abin da ke tabbata akan wannan shine bai hana ki sallah bai hana ki yin azumi bai hana ki sauran ibadu bai hana ki yin dawafi idan ya zama yana ci gaba da fita sai ki sabunta alwala a lokacin kowace sallah amma ka'ida wannan fa ihtiyati ne amma fahimtar ibn Usman, fi sharhul mumti a mujalladi na farko shafi 329 ko ba ai alwala ba sallar aka yayi duka fahimtar sa huwa tsahirin abu ne mai tsarki babu dalilin da kisa an da shi na jasa sai dai bangaren isiyati malaman suna ganin a'a kada a yi sake a yi sabunta alwala tun da ya halatta kana da alwala lokacin sallah a yi kokarin sabuntawa la yuhafiz ala alwudu illa mu'min so sai a yi kokari a sabunta don a samu ko da ladan sabuntawa da kuma ijtihadi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya muku albarka kai da alaramma amin ya hayya qayyum malam tambaya na ita ce na buge wani mutum da mota amma lokacin bai mutu ba yayi ciwo sosai sai daga baya iya ciwo kusan bayan wata hudu raunin ya tashi masa sai ya rasu shin malam zan yi azumi ne ko ba zan yi ba Allah ya mai da malam gida lafiya a hatsari na mota da ya kai mutum ya rasu akwai maraje kaman guda uku da zan iya baka da suke da muhimmanci na farko akwai yar karamar matsala da fadilatu sheikh muhammad salih al-usaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alai rubuta sunanta a hakamu hawadisi sayyara wato hukuncin hukuncen hatsarin mota gaba ɗayanta in ka duba bugun da aka mata bai wata shafi takwas ba dukkanin ta yar karama ne asali ya buga ta ne amsa tambaya da yi wa jami'atu imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya kamar shekara 35 da suka wuce suka turo masa wasu tambayoyi da ya amsa sai suka buga a cikin fatawoyinsu da suke jerantawa a ranar ashirin ga watan sha'aban shekara ta 1409 suka buga cewa ga fatawar da ya ba su akan hukuncin hawadisu sayyara abinda ke da muhimmanci a ciki a hatsari na mota shine shin wanda yake rike da siyari akwai ganganci nasa ko babu sannan akwai sakaci ko babu fahimtar malamai in babu sakaci kwata-kwata a magana mafi inganci babu kafara akan mutum in babu mai in babu ganganci in ka duba littafin ibn qudama shine almughni nasu Allah ta'ala ya masa rahama Mujallabi na goma sha biyu a shafi na ɗari da goma sha shida zuwa ɗari da goma sha bakwai ya maimaita magana mai kama da haka cewa in an samu ganganci komin ƙanƙantarsa fahimtar magabata shi ne akwai kafara a kanka ko da kuwa gangancin kaɗan ne ya ce ita ce fahimta ta imamu malik ita ce fahimta ta imamu abu hanifa ita ce fahimta ta Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayh ita ce fahimta ta Sufyan bin Sa'id as-Thawri rahmatullahi alayh ita ce fahimta ta Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayh dukkanin sun yi tarayya akan in an samu sakaci ko kadan ne to akwai kafara a ka don haka ibn Usaymin rahimahullah cikin a hakamu hawa as-sayyara abin da ya fada muhimmanci yace shine sai mu duba in aka samu akwai wato kamar wuce gona da iri ta sai hatsari ya faru to nan akwai kafara a kanka wuce gona da iri yace shi ne misali a ce a hanyar nan ga tafiyar da za ka yi kaza kilomitas a awa kai sai ka wuce wannan yace to a ka'ida akwai kafara a kanka na biyu wuce gona da iri in a motar an ce za ta ɗauki mutane goma ne sai ka ɗauki goma sha ɗaya ko goma sha biyu to a nan ka wuce gona da iri in an samu hatsari akwai kafara a kanka sannan na uku wajen wuce gona da iri idan da aka yi motar sai aka ce masana suka ce kar motar nan ta yi tafiyan da wuce kilomita 200 kai sai kai 200 ko da hudu da ita a nan yace afirka su za kan abu ya faru don me don ka wuce gona da iri iyakar da ake baka baka tsaya ba ko kuma ya ce na biyu a samu akwai label na ganganci ko sake ko tare da kai irin sake da ake da shi na abu wato kamar a ce negligence a samu tsananin sake misalin saken a ce tayin motar nan ka'ida duk shekara a canja sai ka bari ya kai shekara ɗaya da ba a canja ba kaga an samu sake a nan in aka samu hatsari da ita musamman dalilin tayin akwai ne akwai kafara a kanka na biyu a bangaren sake misali kana jin bacci a wanda ke jin bacci a ka'ida sai a ce to bari kana jin bacci daga kafada sai a ce to bar tuki wannan ina tare da amini na profesor zulum haka ya faru ba tafiya ce ina jin bacci me abin yace bismillah karbi motar daga ka ce kana jin bacci sai kai me sai ka ba wani ya tuka ina fata an fahimta to a ka'ida idan ka ji bacci sai ka ba wani ya farbi mota ya tuka wani sai kana jin bacci ba ka bayar ba to anan aka samu hadari akwai me yace fara a akai ko na uku birkin motar ya sake kada da kanka ka kaji yana tafiya ma sai ka dauke ta ka fara tafiya da ita kaga wanda ya ɗauki mota da burki da ba lafiyayye ba shi ya san akwai sake a ciki to aka samu hatsari dalilin wannan akwai fara a kanka ko kuma burkin motar an daure shi ya yi yawa daga ka taka sai ta ka tsalle to a haka ba za ka tuka ta ba kuma kai sai ka tuka ka taka burki sai ta tsalle sannan aka samu hatsari a kai ka fara dan me dan an samu sake daga gare ka malamai suka ce in babu ganganci kwata-kwata babu sake aka yi hatsari aka samu da babu kafara akan mutum shak bin bas rahmatullahi alai ya amsa tabbayan nan ko a cikin majmu'ul fatawa ta sa mujalladi na uku shafi na uku da da hamsin takwas, zuwa uku da da hamsin tare yake cewa in aka samu sake ko ganganci a kafara in babu yace babu kafara ya kafa hujja da ayat da Allah ke cewa wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtula illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'mina har zuwa karshen ayan ta fa man lam yajid asyamu shahrayn mutatabi'ain tawbata min Allah wa kana aliman hakima suratul nisa aya ta 92 zai zama kenan min bagil misal kaga a wannan hali Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an ka an din ne zama akwai human error Shi ne haka in babu human error suka ce babu misali suka ce kana tuka mota ne da mutane a ciki kuma haƙƙi ne ka kiyaye rayukansu ka zo kan gada kawai sai ka gada ta yanke sai kai kokarin taka burki dalilin taka burki ko kokarin yin riba sai ka bugi wata mota a baya dan ka kubuta da cikin motar kuma rani zaka shiga ka yi haka ba su a nan babu kafa dan me don kare rayukan wanda ke cikin motar kana tuki wajibi ne in aka samu tsautsayi dalilin kana gogarin kubutar da su babu ganganci suka ce anan babu kafara ko kuma ka zo kana tafiya a mota normal tafiya an ce ka wuce maleji kaza kana tafiya a daidai abin da doka ta ce hanya kuma wacce take mai damar amma ba an ba kana zuwa sai ka samu ana gyaran hanya ba a sa wata alama ba rami aka tauda a wurin kana kaucewa ramin sai ka fada kuma wani rami dalilin kauce wani sai wasu suka mutu a cikin misali suka ce babu kafara a kanka don me don wajibi ne kaucewa ramin farko ba su san kaucewa na farko zai jefa ta na biyu ba a nan suka ce babu kafara a kanka wannan kadai misalai na baku lokaci ya ja bismillah arama mu shiga tafsiri wallahu ta'ala alam من همزه ونفسه ونفسه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن إن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم Allah ta'ala ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa fi qira'atin walillahi 'alan nasi hajjul baiti duka ya tabbata cikin sab'iyya a istata'a ilayhi sabila ga wanda Allah ya bashi iko zamu tashi akan wa man kafara wanda ya kafurce wa Allah fa inna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne anil alamin daga barin dukkan talikai wa man kafara Allah ta'ala a wannan aya ya nuna mana wajibcin aikin haji sunna ta nuna mana aikin haji matakinsa ya kai a ce rukuni ne a cikin rukunan addinin musulunci musulunci yana da turakai guda biyar a cikin wannan guda biyar aikin haji ɗaya ne daga su to kula ga wannan wajibi ne ga dukkan wani musulmi musamman wanda bai taba aikin hajji ba ya ba wa aikin hajji muhimmanci fiye da muhimmancin gina gidan da zai zara da kuma motar da zai shiga me dalili don Allah ta'ala ya wajibta masa kuma ya kira istita'a kudin da zai sayi mota a mafiya yawan lokaci a burane kudin ya kai aji aikin hajji kudin da zai sayi fili a mafiya yawan burane da kuma jihohi musamman a cikin garin jiha ya kai aji aikin hajji amma bisa ga ɗabi'a ta mutane mutum zai sai fili yana ginawa iya da motar shiga amma ba zai biya hajji ba a hajjin sai ce zai je roƙa sai an bashi ba haka addini ya karantar ba abin da addini ya karantar shine a ta'ida a fiqhul awlawiyat naka ko in ce a scale of priority naka scale of preference naka wajibi ne zama aikin hajji shi yake da muhimmanci abin da zai iya wucewa gaba ga aikin hajji shine rashin lafiya rashin lafiya da zai kacin istiqa'a naka jismiyan wannan zai iya shafa amma matukar ba rashin lafiya ba to a ka'ida da ce zama aikin hajji shine aulawiyya abin da fi komai muhimmanci gare ka shi sa Allah ta'ala yace man istata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu hanyar zuwa magabata sukan ɗauki istita'a matukar akwai aminci a hanya kuma akwai sana'o'i da za su yi akan hanya su nemi kudin da zai ishe su a guziri suna iya kama hanya su tafi zuwa ga aikin hajji suna sana'a suna neman kudi a kan hanya har Allah ta'ala ya kaddara isan su don haka Allah ta'ala da ya nuna mana wajibcin sai ce wa man kafara wanda ya kafirce ko ya juya wa doka ta Allah subhanahu wa ta'ala baya fa inna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne anil alamin daga dukkan barin talikai abin da ayin nake ke karantar da mu shine fa alakar mu da Allah ba ɗaya take da alakar mu da wanda suke karkashin mu ba a wanda ke karkashin ka akwai wanda kake bukatar shi gare shi mai yiwa driver da ke tuka ka a mota sai baka iya mota ba kaga kana da bukatuwa zuwa ga driver mai yiwa akwai jami'an tsaron da suke ba ku kariya a ƙauyen ku ko a garin ku ko a jihar ku ko kuma a ƙasar ku kana da bukatuwa gare su da in babu su mai yiwa iya haura muku Allah ta'ala bai da bukata ga jami'an tsaro bai da bukata ga direba irin yadda mu muke da bukata mai yiwa kana da bukatan pilot mai tuka jirgi don ya kai ka zuwa ga Saudi Arabia ko ya kai ka wata kasa saboda tafiya ta sana'a ko tafiya ta aiki ko ta wata bukata ta insaniya Allah ta'ala bai da bukata ga wannan mu muna da bukata zuwa ga ƴan uwanmu Yan uwan nan mai yiwa kana da bukata ga wanda ke sama da kai mai gidanka a wurin sana'arka ko wurin aiki ta bangaren ya tallafa maka ya koya maka sana'a ko ya baka daman tafiya idan bukata ta kama ko kuma ya biya ka haƙoƙinka da kake bukata kaga bukata kake da shi gare shi na kasa da kai kana da bukata direban ka kana da bukata mai gadi a gidan kana da bukata mai yiwa mai shara a gida ko wanke wanke kana da bukata kana da bukatar likita asibiti ya duba lafiyarka in ma ka je a tura ka daga bangare kaza zuwa bangare kaza to mu fa da Allah ta'ala ya ce mu bauta masa ba wai duk iya da bukata gare mu bane da ya ce mu cire dukiya mu taimaki addini ba don iya da bukata gare mu bane ya yi ne don ya taimake mu in muka yi wannan sai ba mu kololuwar sakamako shine gidan aljanna gobe kiyama amma Allah ta'ala bai da bukata shi yasa wannan aya ta ce wa man kafara wanda ya kafirce da wannan malamai suka ce ban aikin hajji yana iya kaiwa zuwa ga kafirci suka raba kafircin gida biyu na farko suka ce na iya al al-akbar musamman idan mutum yayi jayayya akan wajibcin aikin haji a samu mawani o takfir ba aikin da ya kafirci ne alkadi yana da ikon ya yanke masa hukunci idan yayi yi wajibcin aikin haji kaga an samu al al-akbar wanda take fahimta ta imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah ana kuma ya samun al-kufr al karamin kafirci shi ne ɓangaren da mutum iya da ikon ya je ya yi aikin kudin kuma ya ƙi a kawun ɗinsa iya da kudi a kawun ɗinsa ya kai miliyan biyar amma ba zai biya ba mai bukata iya so ya ƙara ya sayi mota to kaga annan suka tashi da cikin alkufrul akbar gar afwan saboda me karamin kafirci ne saboda iya da ikon ya je sauke farali yaƙi ya bar abin da Allah ya wajabta masa na aikin hajji rukuni a cikin rukunan musulunci ya ɗauki matsayin sayan mota ko sayan fili ko gina gida shi ne rayuwarsa shi ne mafi muhimmanci a nan suka ce kafirci ne da bai cire shi a musulunci amma a cikin manya-manyan kaba'irai kaba'iri ne mai girma babban zunubi ne a ce karamin kafirci mutum ya aikata ala ayi halin wajibi ne ga duk musulmin da ke da hali na aikin hajji ya je yayi ya duba irin falalan da ke ciki na farko kana yin kwaya ɗaya ka dawo ka kammala da wannan rukunin aikin hajjin rukunin musulunci ɗaya a cikin biyar ka kammala in har ka koma ga Allah baka kai ba wannan rukunin har abada ka gama da shi by implication ake rukunai biyar in ka gama shi kaga ka gama da kaman mu ce 20% an yi nasara ko ba a yi ba na biyu ka dawo ranar kamar da babar ka ta haife ka na uku sannan kuma wanda ya aiki hajji mabrur sakamakonsa gidan aljanna na hudu ga kuma ta zunub da ke faruwa daga lokaci zuwa lokaci dalilinsa ga kuma fawaid wa fada'il kasira su nan da dama a ciki so ala ayi halin abin da wannan aya karshen take bayyana maka ni da kai shine mu sani cewa da Allah ya ce mu bayyana mu bauta masa mu sani fa Allah bai da bukata gare mu mu muke da bukata zuwa gare shi ran ma ka iya zamu misalin ayoyi da suka sauka gabanin mu wuce in

misalai guda uku na farko cikin suratul zumar in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr mu dauki wasu kalmomi kamar haka kafirci kaga anan Allah ta'ala ya ce fa inna allaha wa man kafara fa inna allaha ghaniyun kalma ta biyu ghaniyun wadata Allah ma mawadaci ne in kun kafirce kaga cikin zumar aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum in har kun kafin sai a gaya muku Allah mawadaci ne daga gare ku wallahi Allah bai da bukatan komai a wurin mu yan uwa mu muke da bukata babu wani mutum ɗaya a duniya babu wata halitta ɗaya a duniya da Allah yake da bukata zuwa gare ta kuma Allah ta'ala bai taɓa amincewa bayan sa su yi kafirci ba kin ka koma misali bidiyo shine aya ta ƙarshe a cikin suratul qital ko a ce aya ta 38 ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah mai yabu khal. wa mai yabu khal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fukara. ku ne Allah mawadaci ne ku ne mabukata ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya da baya Allah zai iya tafiyar da ku ya kawo su halittun da ba ku ba kaga wallahul ghaniyyu wa antumul fukara. wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin kaga ya zama fakaran wallahu alghaniyyu wa antumul fuqara kuma in kun juya da baya Allah bai bukatan ku zai iya yin wasu sabbin halittu ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaqu dhul quwwati al matin cikin suratul zariyat aya ta 56 da 7 da kuma da 8 kaga Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mini ni ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukatan su ci da ni Allah shi ne mai azurtawa kuma shi ne ma'aboci karfi tabbataccen karfi wannan ke bayyana mana kullum idan muna bautan Allah jama'a har mu har alfarma muke wa Allah ba ma masa alfarma idan muna bauta Allah kar mu ɗauka wai kara muke yi wa Allah ba kara muke masa ba idan muna bauta Allah kar mu ɗauka cewa wai muna yi wa Allah ta'ala wani taimako ne ba taimako ba ne wannan duk abin da muka yi kanmu muke taimaka kanmu muke yi wa kara kuma kanmu muke kukutarwa daga wuta saboda in babu mu akwai halittun su mala'iku waɗanda su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kamar yadda yake cikin tahrim karshen aya ta shida ba sa taba getara umurnin Allah daga ya ce ayi shi za su aikata don haka taimakon ni idan muka yi na addini ko da ilimi ko da dukiya ko da matsayi ko da ƙarfi kanmu muke yi wa ba Allah muke yi wa ba saboda me saboda ko da mu ko babu mu zai yi abin da yake bukata mu ne aka mana alfarma aka ne da addinin mai sauki don me don a sauwaka mana hanyar shiga aljanna ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min harajin kamar da yake farkon idan aya ta shida kaga kenan wannan ke bayyana mana mu ake taimaka ba wai mu muke taimakon Allah ba kuma mu duba hadisi da ke cikin ku arba'una hadis ba ai mashhurin hadisi ne al-hadithul qudusi ko alhadisul ilahi ko alhadisul rabbani cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ibadi lam tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni la ilaha illa allah hadithin iya cikin sahih muslim hadisi na 2577 a sahih muslim Allah ya ce shine hadisul qudsi maganar Allah ne amma ba a cikin qur'ani ba Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da dai a ce na farkon ku da karshen ku mutum da aljannin ku tun daga farkon halittar duniya anan na ba ku bincike na alƙalumma na masana geography da abin suka ce duniya akalla ta kai shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da talatin biliyan shekara biliyan hudu da miliyan ɗari talatin wallahu ta'ala alam sawab mai yiwa ta ma fi haka to a ce tun daga halittar duniya shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da talatin duk shekarun nan Allah ya ce tun daga ranar halittar farko har ƙarshen duniya Allah ya san ta mu taru waje ɗaya Allah ta'ala ya ce wallahi in duk muka kafurce masa ba zai rage mulkin Allah da komai ba tun farkon halittar duniya har karshe kowa ya ki bautan Allah ba abin da zai rage wa Allah na mulkinsa ɗan adam ne a duniya in ba a yi biyayya ba babu mulki in babu biyayya mulki ba ya yiwa shi kuma mulkin Allah in duk duniya tun daga farkon halitta har karshe kowa ya ki bauta wa Allah ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a ba zai rage komai a mulki na ba saboda mai ba wai Allah ya zama Allah ne dalilin ni da kai ba ko babu mu Allahn Allah ne bai zama wai Allah don mun bauta masa ba in duk duniya ta kafurce a matsayinsa na Allah Allah ne ba zai canja matsayinsa na rabbu ba ba zai canja matsayinsa na almuhaimin ba ba zai canja matsayinsa na al'aziz ba ba zai rage matsayinsa na alkhalik ba ba zai rage matsayinsa na alfatir ba ba abin da zai rage Allah subhanahu wa ta'ala don shi Allah Allah ne ba ni da kai muka mai da shi Allah ba Allah Allah ne ba mu muka mai da shi ba a duniya ne mulkin duniya ana bukatar authority an yi approving wa ne an zaɓi wane, an naɗa wane, an yi screening wane, Allah ba haka bane nasa shi Allahn Allah ne kuma in duk duniya kowa ya ƙi bauta masa babu abun da zai rage a mulkinsa ko ya ɗaya ba zai ragu ba kuma ya ce lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum dukkan mu haɗu a duniya Allah ta'ala yake cewa idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfe lam tablugu durri fatadurruni wallahi ba mu isa mu cutar da Allah ba duk duniya a hadu a ce yayi za a yi a cutar da Allah ba za a iya yi ba in ma kaddara a ce ba wai bauta ba duk duniya mu taru mu ce yanzu kan Allah ya mana gata bari mu saka masa Allah ya ce ba za ku iya amfani da riba in duk duniya kun hadu mu ce burin mu mu amfani Allah ba za mu iya ba Allah ba ci yake ba sha yake ba ba jinya yake ba ba jangadi yake balle yayi bacci to da me zaka taimake shi babu wanda ya sai yake shi ba kai masa dauki to me zaka ka taimake shi to mu da muke bautan Allah mu aka yi wa tsara mu aka yi wa gata da Allah ya amince muka zama bayinsa muka yadda da kaɗaituwarsa ya ba mu lafiya mu bauta masa mu aka yi wa kara mu aka taimaka kuma mu aka yi wa alfarma kuma dole mu amince an mana alfarma dole gyaɗa ta yi mai in ta ƙi ta sha matsa mu aka yi wa alfarma kuma dole ka rike a zuciyarka kana azumi kana ya Allah mun gode da ka ba mu ikon yin azumi Allah ka yi mu bayinka ka mu lafiya ka ba mu azumi ya Allah mun gode maka Allah ka taimake mu ka rika shu'uri a zuciyarka cewa Allah ya maka alfarma shi ne za ka tsira amma ba ka rika jin ai mu muke bauta masa kai wane ne da ka bauta masa a babin me kai sai ka canja mulkinsa ko ka kara masa daraja ko ka fa aka ba promotion ba kanmu muke yaudara Allah Allah ne ba abin da yake bukata a wuri na ko wurin aran ma ko wurin ko wurin kowa da kowa dan ba mu muka da shi Allah ba a haka muka same shi kuma shine matsayinsa kuma shine na farko shine na karshe shine az shine al to kuma me zaka yi don haka Allah ta'ala mawadaci ne bai bukatan komai a wurin mu don haka yake cewa fa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah ta'ala ya wadata daga dukkan universe sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu Allah ta'ala ya wadata babu inda yake neman alfarma na wani abu a duniya babu shi ya Allah ta'ala ka taimake mu akan bautanka Allah ta'ala ka kara mana ikhlasi Allah ka kara mana taimakon koyi da fiyayyen halittar sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala mun gode maka da ka ba mu lafiya Allah mun gode maka da ka ba mu shiriya ta addini Allah mun gode maka da ka mana alfarma har muke iya bauta maka Allah mun gode da wannan alfarma din Allah mun gode maka da alfarman azumi Allah mun gode maka da alfarman kalmar shahada Allah mun gode maka da alfarman sallah Allah mun gode maka da alfarman aikin hajji Allah mun gode maka da alfarman zakka dan shi baka kudin yace kai zakka in ya hana kai ya zaka yi to duk waɗannan Allah mun gode maka Allah ka mana alfarma mun kaskanta kai Allah mun gode Allah ka kara mana bismillah arhamma قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على suka ce ya ahalal kitabi ya kuma abota littafi lima me yasa takfuruna kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wallahu Allah shahidun ai shahidun ne Allah mai shaida ne alama ta amaluna akan dukkan ayyukanku kul wannan fi'ilul amr ne asali khitabun ne lin nabi wa huwa khitabun li ummatihi ga waɗanda suka kafirci da kuma khitabun ga dukkan ta qur'ani ya duka ya shiga ciki ya ahalal kitabi ya su abota littafi ana kiran ahalul kitabi ga mutanen da aka aiko annabi Musa da annabi Isa gare su an ba wa annabi Musa littafin at-Taura an ba wa annabi Musa littafin annabi Musa littafin at-Taura annabi Isa littafin Injila amma saboda usulubin kwani ba cewa ya ahalul kitabai sai a ce ya ahalul kitabi dan dan ismul jinsi ne ismul jinsi tun da ya zo da aliya wadatar ya sa malamai na fikihiyya suke cewa kawai cewa wa al tufidul kulla fil umum fil jam'i wal ifrad kal alimi to kagan kace al din nan ya game a taura ya gama linjila so su ake gaya wa ahalul kitabi mutanen attaura da linjila ko mutanen annabi musa da annabi isa ko kashe al-yahudu wan nasara Allah ta'ala ya ce lima me yasa me yasa lima a ka'idar hau lamun din nan ne ne harafin jarri ne ustaz kai masu annahawi ne da alama shi kuma mimun din fa mimun ne za jazakallahu khairan to yayin zama lima idan harafin jarri ya shiga cikin ma ma din nan asalin maganar li na jarri ne sai ma kuma lil istifam wato tambaya to idan harafin jarri li ya shiga cikin kaman ma maimakon ya sa kisra to sai goge harafin ƙarshe in ka ce ma ka ga asali mimun da menene mimun wasalin harafi nawa ne ma harfa nawa ne biyu da mimun da me da alifin na'am to ni shiga liƙin sai aka goge alifin maimakon a ce lima sai aka ce lima kaga babu alifin ɗaya ne da kaman ka ce amma ya ta ka kaga ai ayar farko sai aka ce amma ai asali an ne sai kuma ma a ce an ma ya ta alon to da yi ba saboda an harafin jarri ne da ya shiga ma ɗin sai aka goge alifin sai zama kawai amma ya ta alon kaman kuma a ce fima fima asali fima ne fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi kaga fima kuntum sai ka ce fima kuntum saboda saboda fi harafin jarri ne ya shiga cikin ma sai a goge alifin shine alaman jarri ne fima kuntum qalu kunna mustad'afina zai zama suratul nisa ko aya ta 97 kenan so kaga lima amma fima wannan shine hukuncin daya ma nan istifamiya ne amma littaubih don a musguna a nuna ba su kyauta ba ya ahal kitabi ya kuma abota ne littafi lima takfuruna me yasa kuke kafircewa Allah ana tambaya ne na kalubalanta abinda ake nufi shine ana gayyatar dukkan wani mutum ya zo ya yi imani da abinda Allah ta'ala ya saukar abinda ya saukar a cikin attaura da injila shine abin da aka saukar a cikin Ƙur'ani na farko na kadaituwar Allah subhanahu wataala wahdahu la sharika la biyu cewa annabi Muhammad manzon Allah ne annabi Musa annabi ne manzon Allah ne annabi Isa annabi ne manzon Allah ne annabi Muhammad annabi ne kuma manzon Allah ne Allah ta'ala bai son mu yadda da wasu annabawa mu yi rejectin wasu annabawa shi yasa ake yaba mu da la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya ta 285 a bakar kenan ko kaga ba ma rabawa to lima takfuruna nan qalu balanta ne me yasa kuka yadda annabi Musa al-yahudu kuka ƙaryata annabi Isa da annabi Muhammad mai yasa annasara suka amince da annabi Musa da annabi Isa suka kare ta annabi Muhammad abinda ake roƙon su shine su zo mu zama iri ɗaya mu imani da annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana qur'ani wa'azi yake musu kiran su yake yi zuwa ga ina yana kiran su zuwa ga imani shine lima takfuruna bi ayati Allah me yasa kuke kafirce ayoyin Allah wallahu shi Allah shahidun ai bi ma'ana wallahu shahidun ne kalmar shahidun a wurin malaman sarraf mizanin fa'ilun ne mizanin fa'ilun kuma yana zuwa a matsayin fa'ilun ya zama a matsayin maf'ulun yana iya zuwa fa'ili ko maf'ul siga ta magana na iya tabbatar da a matsayin fa'il ya zo ko maf'ul kaga anan wallahu shahidun tun da ya kira Allah bi ma'ana wallahu shahidun ne don ya ce ne alama ta amaluna aikin nasu Allah yake shaidawa mafhum sai da haka Allah ta'ala mai shaida aikin su ne kana da wata aya da za ka kara akai ko kuma mu wuce ya ahlal kitabi lima bi ayati wa antum tashhadun to anan kuma sai ya ce wa antum تشهدون سورة آل ya يا أهل الكتاب لما تكفرون آيات Wa وأنتم تشهدون آية سبعين كينا يا قوم أبو abota littafi. me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah sai yace wa antum tasaluna anan yace wallahu shahidun amma su amaluna kaga shi Allah yana shaidan aikin su na biyu kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa su suna shaidan ne aikin su kuma sun shaida saukan Qur'ani cewa gaskiya ne sannan sun karanta cikin attaura da linjila cewa za a turo annabin karshen zamani kuma za a ba shi littafi wannan littafi shine qur'ani to wannan shine su ma suna kuma shaida akan abu Allah ya yi shaida kuma su ma sun yi shaida babu inda hujja take cika akan mutum kamar shi ya shaida wato a samu ikirari kuma da shaidu ikirari shine confessional statement mafhum a cikin ayyukan shi ka ce kayi sannan kuma ga shaidu guda hudu ai kaga hujja ta kare shi bai musu ba kuma an samu shaida to a nan ba shaidan mutum bane Allah ne shaida kuma su ma shaidu ne mafhum sai abin abinda wannan ke bayyana mana muhimmancin kira zuwa ga waɗanda ba musulmi ba don su shiga addinin musulunci addinin musulunci hanya ce ta tsira hanya ce ta bautan Allah hanya ce ta nagarta wajibi ne mu yi kira ga waɗanda ba su gane addini ba don su gane a wurin kira din mu kyautata musu mu'amala mu yi lafazi wanda yake mai daɗi kullum mu rika cewa cewa aula da yace shi Allah ne an ce masa me a ce masa qaulan layyinan magana mai taushi aka ce a ga fir'auna wajibi ne masu karantar da addini a yi ƙoƙari a yi haƙuri da duk zafin da ake ji a zuciya a rika kyautata waɗanda ake musu wa'azi magana mai daɗi don su fahimta shi ɗan adam aka yi magana mai daɗi Allah ta'ala Ya kan sa zuciyar cikin sauƙi ta fahimta don kunya yake ji amma lokacin da ka ci mutuncin mutum to a mafi yawan lokaci in ba a yi sa'a ba ko ya fahimci gaskiyar sai yake aiki da ita sai sai ba za a yi ba ya gami da za ka yi bayan wannan shi sa shi mai da'awa ka'ida mai wa'azi rarrashin mutane yake tallafin su yake irin su yake da dabara kuma in sun cutar da shi ya yi haƙuri. in sun yi bakar magana ya saka musu da mai kyau idan sun yi sharri kada ya musu annabi isa alayhi salam ya ji yayi wasu mutane wa'azi ya juya zai tafi suka ce da Allahu Allah ya tsine maka ce kafara Allah ku. Allah ya kare dukiyoyinku ya sake musu addu'a suka sake cewa la'anaka Allah Allah ya la'ance ka sai musu addu'a aka ce annabi isa mutane suna tsinuwa kada musu addu'a ya ce ai kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su bakar magana da sharri da kazabi da batanci suka iya suke da shi rumbu rumbu sai suke ta buɗe to suke bani ni kuma alheri da kyakkyawar magana Allah ya bani sai nake ba su ko kuna sha'awar na je na ci bashin sharri ne dan na sace sharri da sharri kace ba aiki na ba ne. ni abin da Allah ya bani alheri ne so duk yadda wani yayi sharri yayi bakar magana yayi kazafi yayi batanci kada wannan ya tilasta wai kai ranka ya bashi dan kana addini kai hakuri ka nuna masa kai alheri Allah ya baka kai kake bashi kuma duk yadda aka tunzura ka kai hakurin ka fi karfin zuciyarka wani ya samu imamu kaka yace in kulta li ashara in kulta li wahida tasma'a minni ashara in ka mun bakar magana daya yace wa ɗaya daga cikin magabatan mu zan maka baka goma in ka mun goma zan maka ɗari shi kuma yace in kulta li ashara lam tasma'a minni wahida Ya ce ni kuma in ka mun bakar magana goma insha Allah ba zan maka guda ɗaya ba dai dalili dan ni ban iya sharri ba alheri da iya shi mai kira zuwa ga addini ya zama mai hakuri mai juriya mai kawaici mai yafiya ya zama mai reno yadda ake renon yara da dabara to haka ake renon wanda ba su san addini ba kuma haka ake renon wanda bai shiga addinin ba rarrashinsa za ka rika yi a rika hakuri iya da wahala ce sa Allah ya ce wa mayu laqaha allazi sabaru yana da tsananin wahala amma aka yi haƙurin za a ga natija daɗin insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ƙara mana haƙuri akan haka Allah ta'ala ya ƙara mana juriya a kira zuwa ga addini dole mu zama masu haƙuri wani mutum ya samu imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya zage shi a juya imamu ahmad mutum sai ya zage yake baka kula shi ba yace idan na masa magana fa ainal qur'an idza khatabahumul jahiluna qalu salama yace idan zai rama in shi yayi aiki da jahilci ni ina da qur'ani kuma sai na biye masa yace ni ba zan yi irin abin da yayi ba ba zan yi ba tunda ni ina da qur'ani shi bai fahimci qur'anin ba so abinda wannan ke kara bayyana mana dole mu zo masu juriya na kira zuwa ga addini a kira zuwa ga addini dole mu gane priority mu karantar da addini ya yawa a birane amma a ƙauye babu shi wajibi mu zo muna da tsari yaya za mu rika isar da addini ga ƙauyuka akwai da dama da tun da suke a duniya ba a taba kai musu sakon addini ba wasu a ƙauyuka suke wajibin murka zuwa musu yanzu in ka je hatta a northwest arewa maso yamma in kana shiga wasu irin ƙauyuka na tudun wajen kano da makamantansu za ka san akwai jan aiki in kana shiga katsina irin bangaren tsiga da sauran wurare za ka ga akwai jan aiki in ka je north east idan kana tafiya irin gombe bangaren tura za ka gani akwai bangaren aiki da dato kowace jiha haka ne wajibi ne masu karantar da addini mu rika gane aulawiya priority ana bukatan karantarwa yanzu a ƙauyuka fiye da birane mai kuɗi ya shigo ya yi ƙoƙarin taimakawa da dukiyarsa almajirai masu ilimi su taimaka da lokacinsu da iliminsu yan agaji su taimaka da rakiya a riga isar da saƙon allah zuwa ga al'umma in aka isa ke wajen isar wasa Allah ya ta'ala yana iya kama mu akan mun yi saki manzon Allah da ya bar duniya ya kare sahabban sai musu kudbar ban kwana yake su isar da sagon addinin Allah akwai fa sahabban da Afirka suka rasu a cikin Afirka suka zo suka rasu a tarihi an samu uku bunu nafe ya shigo har Afirka ya shigo har West Africa kai a wasu alƙaluma ya shigo wani bangaren Najeriya da Chadi dan me sahabi ne fa dan isar da sagon addinin musulunci saboda mai saboda an ce su isar shi isar da sakon addini ba wai dole su kai wa'azi ba dole ka taimaka masu zuwa su yau mai yiwa wasu ustazai ne almajirai da suke son zuwa da awa kauye ya zama akwai tsari a masallatanmu a lokal government mu a jihohinmu sai ya za a rika zuwa mai kuɗi ya taimaka da kuɗinsa mai ƙarfi ya taimaka da lafiyar jikinsa mai ilimi ya taimaka da iliminsa direba ya tuka da tuka motarsa me za su bar wa iyalansu a gida me za su ci na abinci me za su rike kudin mai a je a karantar da mutane addini an karantar da su yaya za mu gina musu makaranta yaya za mu gina musu masallaci wa za mu ɗauka ya je karantar da su ba wai sai mun je sau ɗaya a wata ba mu ɗauki malami mu kai shi wurin mu muna zaune muna tura masa albashi duk wata shi yana tafiya musulmanci